ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون wannan uzuri ne aka aiko da manzanni zuwa ga mutane da aljannu don kada a azabta wani akan laifin da ya aikata alhali ba a aiko masa manzo ba kira bai je masa ba ba wata al'umma da muka azabta sai bayan an aika mata manzanni